بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وقد قال في تنزيله يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسركن ولا يزنين ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يبترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يأسينك في معروف فبايئهن واستكبر لهن الله إن الله غفور رحيم وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله ولا يأسينك في معروف بأنها النياحة وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الحالكة والسالكة والحالكة التي تحلق شعرها عند المصيبة والسالكة التي ترفع صوتها عند المصيبة وقال جرير بن عبد الله كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وسنأتهم الطعام للناس من من النياحة وإنما السنة أن يصنع لأهل الميت طعام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 barkamu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar talata sha uku ga watan zulkaida hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1432 wanda kuma ya zo daidai da sha ɗaya ga watan goma miladiya ta 2011 a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan majalisi namu na bughyatul mushtaq fi sharh risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila al-iraq majalisin da muke bayanin sakon da ibn taymiyyah ya aika wa mutanen iraki wanda wannan shine darasin mu na 40 a jerin gwanan darussan mu kuma a wannan masallaci wannan shine na 156 idan ba mu manta darasin mu da ya gabata ba ibn taymiyyah yana mana magana akan abin da ya kamata mutum ya yi ko mumini ya yi yayin da wata musiba ta same shi abinda ya kamata ya faɗa abinda alkur'ani da sunna suka shar'anta da kuma abinda aka hana yayin da musiba ta samu mutum shari'a ta hana shi aiwatarwa kamar kwakwazo da ihu da kuka da kurmato da ainihin yayya ga kayan jikinsa ko kuma marin kansa da sauran abubuwa da suke nuna wato itiradi wato nuna rashin yarda da rashin amincewa ga abin da ubangiji ya kaddara to mala yana kawo mana dalilai daga sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama waɗanda suka haramta niyaha يتي وقد قال تعالى وقد قال في تنزيله يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم ومن قد يا يا كيوانا النبي idan muminai mata suka zo maka suna yi maka mubaya'a suna maka caffa a bisa ba za su yi shirka da Allah da komai ba ba za su yi sata ba ba kuma za su yi zina ba ba za su kashe 'ya'yansu ba ba za su zo da wani kira ba tsakankanin da za su kirkiro ko da za su kiro tsakankanin hannayensu da kafafuwansu kuma ba za su saba maka cikin abin da shari'a ta yarda da shi ba fabayihun to kai chaffa da su wastaghfir lahun Allah kuma ka nema masu gafarar Allah inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai wannan ayar ita ce ake kira ayatu mubayatin nisa ayar da take magana akan mubayar da annabi sallallahu ta'ala alaihi yayi da mata wato wacce take magana akan sharuɗan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zana musu wanda kuma suka amince da su sharuɗa ne waɗanda maza da mata sun yi tarayya da su sun yi tarayya a cikinsu a kuma kowane lokaci annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ubangiji ya ci da shi ya kai wannan annabi idan mata suka zo wajenka muminai suna yi maka chaffa a bisa ba za su yi shirka da Allah da komai ba ma'ana za su kadaita Allah su ɗanyanta shi wajen ibada wala yaznina ba za su yi zina ba kamar yadda ake samun karuwai da waɗanda suke fasikanci da fitsara a lokacin jahiliya har musulunci ya zo wasu waɗanda ba su musulunta ba ba su daina ba to su yi shaffa da kai akan ba za su ci gaba da wannan ba wala da auladahunna ba za su kashe 'ya'yansu ba kamar yadda a lokacin jahiliya ake kashe ainihin 'ya'ya mata saboda gudun wai kada a ji kunya ko kuma kasancewar 'ya mace ba za ta ba da wata gudunmawa a rayuwa ba to ba za su yi wannan ba wala ya ci na ya'tina bi bai na baina aydihinna wa arjulihinna ba za su zo da wata ƙarya da za su kaga ba wata ƙarya da za su kira tsakankanin hannayensu da kafafuwansu abinda ake nufi da al-buhtan shine mutum yayi kire yayi ƙarya yayi kazafi ƙaryar nan ta shafi ta shafe shi shi ko ta shafi waninsa wato ba za su yi ƙarya ga kawunan su ba ko ga mazajen su na aure ko ga wani daban wala ya sai na kafi ma'ruf ko ba za su saba maka a cikin abin da shari'a ta yi umarni da shi ba ko ta yarda da shi wato za su yi maka da'a cikin dukkan abin da ka yi umarni da shi domin umarnin annabi sallallahu alaihi wa alihi ba baya saba wa abinda shari'a ta zo da shi saboda haka za su yi masa da'a har akan abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana su wato na yin ainihin kuka tare da ɗaga miliya da dukan jiki da marin fuska yayin da wata musiba ta samu wanda aka san ana yin shi a jahiliya kuma mata su suka fi kowa yin wannan to za su yi wa annabi sallallahu alaihi da'a a wajen wannan ba za su aikata abinda shari'a ta hana ba Allah ce to in sun yarda da dukkan waɗannan abubuwan na sharuɗa fa bai to kai chaffa da su wasu inna Allah ghafurur rahim wastaghfir lahunna Allah ka nema musu gafara ka nema musu gafara bisa gajiya wasu ko kuma bisa kurakuran da za su iya faruwa gare su a wasu lokuta inna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai mai yawan gafara ne ga waɗanda suka saba masa idan sun nemi gafararsa mai kyautatawa masu laifi ne idan sun tuba mai yalwar rahama ce rahamarsa ta yalwaci dukkan komai shine mala yake cewa qad fassara an sallallahu alaihi wa alihi wasallam qawluhu wa la ya'sinaka fi ma'ruf bi anna an-niyah annabi ya fassara gabar ayar da take cewa la ya'sinaka fi ma'ruf ba za su saba maka ba a cikin abin da shari'a ta zo da shi annabi ya ce ana nufin ba za su saba wa hannun sallallahu alaihi wa sallama ba wajen yin da mutuwa ya tabbata a cikin sayo muslim daga ummu atiya radiyallahu ta'ala anha ta ce yayin da wannan ayar ta sauka yubayi'naka ala an la yushrikna billahi shay'a wa la ya'tinaka fi ma'ruf qalat sai ta ce kana minhu niyaha daga cikin abin da ba za su saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam akan sa ba akwai batun ihu da da kwakwazo yayin da aka yi mutuwa wa qultu ya rasulullah tace sai na ce ya ma'aikin Allah illa ala fulan banda dai gidan suwa ne fa innahum kanu as'aduni sun wato diyar da ni dadi fil jahiliyati a lokacin jahiliya sun kwantar min da hankali a lokacin jahiliya la min an as'a min an us'idahum to dole ni ma in kwantar musu da nasu hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam ce illa ala fulan to banda iyalan gidan wani a nan malamai sun yi maganganu daban-daban a game da wannan togaciya da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi wa ummu abinda take cewa lokacin da wannan aya ta sauka annabi sallallahu alaihi wa sallama yana nufin kada mata wato yana daga cikin alkawarin da ya karba a gurinsu kada a ce an yi mutuwa kuma su je su yi ta ihu da keta ainihin su ko da marin su don nuna bakin ciki wannan al'ada ce da ta yi yawa a lokacin jahiliya har ma akwai waɗanda suka mai da ita sana'a idan aka yi wa mutum mutuwa to zai ɗauko masu yin wannan kukan wanda su aikin su kenan kawai su zo su rashe su yi ta sharara kuka su gama a biya su abin da aka yi jinga da su in suna da wani aikin kuma su tafi to lokacin da wannan aya ta sauka aka ce to wannan wannan sana'ar musulunci ya soke ta kada wanda yayi sawa'un za a biya shi ko kyauta zai yi kada a samu wacce ta yi to sai umma ta ya rasulullah illa ala fulan akwai gidan suwa ne lokacin da aka yi mun mutuwa sun zo sun taya ni wannan kukan mutuwa din sun kwantar min da hankali ya kamata in biya su a ba ni dama in biya su sannan kuma dokar ta ci gaba da aiki a kai to annabi ya ce illa ala fulan an yi togaciya to shine malamai suka tsaya akan wannan togaciya mai take nufi wasu suka ce wannan hususiya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓance ita ummu aqiya da shi saboda haka a banda ita kuma babu wani wanda aka ba shi wannan dama tun da ta yi musu alkawari to in je ta warware wannan alkawarin shikenan da haka wasu suka fassara illa ala fulan wasu kuma suka dauki akan cewa wannan illa ala wannan istisna'i din illa ala fulan din ana nufin ki sai dai gidan suwa ne amma ki yi musu yadda shari'a ta ce ta fuskar taziya da nema musa gafara da nuna lallashi amma ba ki yi abin da shari'a ta hana ba saboda ka istisna'in ya zama munqati ne ba shi da alaka da almustasna minhu saboda ka illa ala fulan fa innahu yusra'u laki ta'ziyatuhunna an yadda ki je ki ta'ziyar su an yadda ki je ki tasliya su ki kwantar musu da hankali ki sa wato ki gaya musu kalmomin da za ki lallashe su da su ba wai ana nufin ta je ta yi musu abin da shari'a ta hana ba to akwai wajen maganganu biyar malamai suka yi akan wannan tasniya din wanda a wanda istisna'i din wanda abul abbas al-qurtubi ya yi kaito su a cikin littafinsa al-mufhim abinda muke so kawai ko ibnu taymiya yake so kawai a fahimta daga nan shine ayar al-qur'ani ta sauka wacce a ciki ta yi ishara zuwa ga haramta wato koke-koke lokacin da aka yi mutuwa Annabi sallallahu alaihi الله عليه وسلم من الحالقة والسالقة annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya nuna bara'arsa ya nuna ba ruwan shi daga matar da take aske gashinta saboda musiba ta same ta wasalika da wacce take daga miryarta tana kuka saboda musiba ta same ta annabi ya ce ba ruwan shi da wannan hadisi ne da imamu ahmad da abu daud da ibn kuzaima da su suka ruwaito daga ummu atiya radiyallahu ta'ala anha tace yayin da annabi sallallahu alaihi sallama ya zo madina ya tara matan mutanen madina gaba ɗaya a wani gida ya aika musu umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu ibn al-khattab ya tsaya a daidai kofa ya yi sallama sai ya ce da su faƙala ana rasulu rasulillahi ilaikunna akwai ana rasulu rasulillahi ilaikunna تبايعنا على أن لا تشركنا بالله شيئا ولا تسرقنا ولا تزنينا قلنا نعم فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت yace ni manzan ma'aikin Allah ne zuwa gare ku akan ku yi caffa ba za ku yi shirka da Allah ba ba za ku yi sata ba ba za ku yi zina ba suka ce eh in ta ce muka ce eh mun yadda muka famar da ya dahu min kharijil bait ya shimfida hannunsa daga waje mu kuma muka shimfida hannunmu daga cikin gida wato ba tare da sun mika hannunsa hannunsu zuwa hannun shi sun yi a yadda maza suke yi ba wannan yana nuna haramcin mace ajnabiya wacce take muharram wacce take haramun ga mutum ta mika masa hannu ya karba kamar kamar yadda wasu suke kokarin halattawa wasu suna kokarin su ce ba komai mace za ta iya mika wa namiji hannu su gaisa ko da kuwa ta ce wacce ya haramta ta haramta a kansa ba tare da aure ba akwai waɗanda suke ƙoƙarin halarta wannan saboda ta zama al'ada ce ta wasu ƙasashe kamar ƙasar sudan za ga kuma har har ma wasu ƙasashe da dama na na larabawa banda sudan an bai da ita wato wata ɗabi'a ce mace za ta haɗu da namiji ta mika hannu su gaisa to akwai waɗanda suke ƙoƙarin sai sun kare wannan al'ada ɗin mummuna duk da cewa a nusus na shari'a suna nuna haramcin haka su ce ai babu wani abu idan har da kyakkyawar zuciya ne ba wani abu inda har da ikilafi za ku gaisa ba tare da kaji wani abu ba to ya za a yi a san akwai wannan ikilafi in da shakkiyanci a ce wai ka miƙa hannu ga matar da ba ka ba kun gaisa wai kuma a ce wai wai da tsaftatacciyar zuciya ai ba su fi annabi sallallahu alaihi wasallam tsabtar zuciya ba amma abu baya a ta mata da yayi kamar yadda ya zo a cikin hadisi bai kama hannun kowace mace ba to in ikhlasi ne da tsarkataccen zuciya da waye zuciya su ta kai ta manzo Allah ne shi da aka fitar masa daga da raban shedan daga cikin zuciyarsa gaba daya ubangiji ya yalwa cikin dinsa alam nashrah laka sadra wa wada'na anka wizrak waye ya samu wannan ba. amma bai yarje wa kansa yayi haka ba yace shi baya ana ana la usafihun nisa haka yace ba na hannu da mata saboda yana tuhumar kansa ko ko saboda baya da tsakakken zuciya ko dan ba da ikhlasi to kaga wani malami ya ci shi yana da ikhlasi shi dan da kyakkyawan zuciya da kyakkyawan manufa yake dan haka zai iya kama mace su gaisa wace kuma ba ba muharramiyarsa ba ba matarsa ba ba yar uwarsa ba babu shakka wannan wato gaza ce kuma ta'addanci ne ba karami ba har ma kaga wasu suna kokarin wai Allah ya ce almu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mu'minai maza da mu'minai mata Allah ce duk ƴan uwan juna ne saboda ka yana daga cikin ƴan uwantaka kuma ku gaisa da mutum wato ba abu yadda ƴan uwantaka za ta tabbata sai ka miƙa hannu kun gaisa sannan za ku zama ƴan uwan juna to wannan kuskure ne Ismail daga cikin masu ruwayar wani hadisi yake cewa na tambayi kaka ta Ummu Atiya game da fadar Allah da yace wala ya'sina fi ma wala yasinaka fi ma'ruf tace na hana anin niyaha wato ya hana mu irin kwakwazo na mutuwa wa qala jarir ibn abdullah jarir ibn abdullah al-bajali yace kunna na al-ijtima'a ila ahli al-mayyit wa sana'atuhum at-ta'ama lin-nas min an-niyaha mun kasance wato mu sahabbai muna lissafa taruwa a wajen wanda aka yi wato waɗanda aka yi wa mutuwa da yin su abinci ga mutane yana daga cikin muna lissafa wannan daga cikin wato anniyaha kwakwazan mutuwa wa inna masunnatu abinda yake sunna an yusna ali ahli almayyit ta'amu su waɗanda suke su waɗanda aka yi mutuwa a yi musu abinci a kai musu wanda ita ce sunna da yana musibata hun ta shigaluhun musibar da suke ciki za ta shagaltar da su kama kala nabi sallallahu alaihi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce lamma iya ja'far ibn abi talib yayin da aka kai masa labarin kashe ja'far ibn abi talib da masu shida bi mu'ta yayin da ya shahada a yakin mota fa sai annabi ya ce isna'u uli ali ja'far ta'ama ku yi wa iyalan gidan ja'far abinci faqad ja'ahum ma yashghaluhum abinda zai shagaltar da su ya zo musu wato shine maganar ko labarin mutuwar mai gidansu shine Ja'far ibn Abi Talib wannan matsala malamai sun yi magana a kanta wato kusan malamai duk sun yi ijimali akan haramun ne haramun ne wani ya rasu wasu su tare a gidansa ana musu abinci suna ci har na wasu kwanaki wannan malamai sun ijma'i akan haramcin wannan babu wanda ya ja akan haramcin wannan wato wasu su duka zama a kofar gidan wanda aka ana fito musu da kaɓaki suna ci kwana ɗaya kwana biyu kwana uku wannan haramun ne bil ijma babu wanda ya halatta wannan inda aka samu saɓani shine ana iya shin ana iya zaunawa wato waɗanda aka yi wa mutuwa suna iya zaunawa a gida ko a masallaci ko a kofar gida don a rika zuwa ana musu ta'aziyya ana tafiya to nan dai aka samu saba amma ba maganar ka zauna ka abinci ka ci ba kuma abincin daga gidan mamacin wannan malamai ba ba sa ja ba sa wato sabani akan wannan a fahimci wannan inda suke magana shine wato inda suke sabawar shine shin ya halatta a zaman karɓar ta'aziyar ko bai halatta ba to wasu suna cewa bai halatta ba wasu suna cewa zaman karɓar ta'aziyya bai halatta ba idan an yi wa mutum rasuwa a yi mata ta'aziyya duk inda aka gamu da shi yawan a masallaci ko a makabarta din lokacin da aka binne mamaci kafin a watse a yi mata ta'aziyya don abin da ake nufi ta'aziyya shine wato lallashinsa da yawa mamaci addu'a to a yi mata a inda duk aka gamu da shi ko a kasuwa ko a kan hanya a yi masa tafiya amma kada a zauna a gida a rika zuwa ya wasu kwanaki baya zuwa ko ina mutane na zuwa su yi masa wasu daga cikin malamai suna ganin wannan ya saba wa sunna kamar imam shafi'i yana cewa wannan yana daga cikin al wato zaman mutum a gida yana cikin al wanda kuma al taro da haduwa saboda an yi mutuwa ba bai bata halatta ba imamu shafi'i yana hanawa abubakar tarfushi uh, mai littafin alhawaris walbida bid'a ɗaya daga cikin malaman malikiya shi ma yana cewa malamanmu malamanmu na malikiya amma ulama unan malikiya fa yaquluna la yajuzu at-tasaddi lit-ta'bir baya halatta zama dan karɓar ta'ziya a wannan a cikin littafin sa al-hawadith ce a gurin malamai mu ba halatta in kuma an zo an samu mutum ne a gida aka yi masa ta'aziyya ba wai taro aka yi aka zazzauna ba wannan babu komai amma a zauna saboda kawai karɓar ta'aziyyar ya ce a cikin littafinsa alhawadis wal bida mu malamanmu na malikiya ba su yadda ba galibin malaman hanabila su ma akan wannan suke galibin malaman hanabila su ma akan wannan ra'ayin suke imamu imamu ahmad kamar yadda ya zo a cikin su'alat na abi dawud sijistani mai littafin sunan yana da tambayoyi da yawa imam malik a imam ahmad ibn hanbal kasancewa kasancewarsa malaminsa ke tambaye su cewa ya halatta idan yi wa mutum mutuwa ya zauna ana zuwa ana masa ta'aziyya kai ya je ko ina sai ya ce la yi yu'jibuni la ni zalika fa inna fihi ta'aziman lil mayyit aw lil maut kamar yadda yake a cikin littafin su'alat abi daud shi baya wannan ni baya bani sha'awa domin ina jin tsoron Fai ni aksha an yakuna fi zalika ta'ziman lil ina jin tsoron ya zama akwai girmama mamacin wato wata wata hanya ta nuna girma ga ga shi mamacin wanda shari'a bata zo da shi ba ko kuma ita kanta mutuwar wato kamar akwai wani abu na kambamawa da kuzuzu ta sha'anin mutuwar wanda shari'a bata zo da shi ba shi yasa Imam Ahmad shi ma ya hana to haka nan su ma al-ahnaf kamar yadda ke cikin a cikin littafin Raddul Muhtar raddul muhtar na ibnu abidin sharh raddul muhtar na ibnu abidin shi ma ya yi kaito cewa a gurinsu ba a yadda ba da daga cikin malamai suna da wannan ra'ayi suka ce daga cikin hujjojinsu akwai wannan hadisin na jarir ibn abdullahi bajali wanda yake cewa wannan hadisi yana cikin musnad imam ahmad yana cikin sunan abi dawud da tirmidhi da ibn majah yana cewa kunna na hudu ijtima'a ila ahli al-mayyit wa san'atuhum at-ta'ama lin-nas min min an-niyaha muna daukan haduwa a taro a gidan mamaci gidan mamaci ko waɗanda aka yi wa mutuwa da yin da su da yin abinci da za su rika yi ga mutane yana daga cikin niyaha niyaha kuma an hana shari'a ta hana wanda ra'ayin shine ibn qayyim ya ambata a cikin zalil ma'ad shine ra'ayin ibn usaymin muhammad ibn salih ko muhammad salih ibn usaymin a cikin fatawarsa yana da majmu'u fatawa na ibn Uthaymeen mujalladi na 17 ya yi tsawaita dan shi yana tsanantawa sosai akan akan matsalar har ma yana shi cewa akwai waɗanda ma har suka fata da shi kan wannan akwai wanda an yi masa rasuwa ya buga waya ya yi masa ta'aziyya masa addu'a ashe shi ya ji ba daɗi kamar bai bai ɗauki mutuwar da aka yi masa a bakin komai ba to shine daga baya rubuta takarda tare da hujjoji da dalilai yana nuna masa cewa wallahi shi yana ganin abin ta fuskar addini ne ba wai ko dan bai damu da mutuwar da aka yi masa ba don abin da ya samu dan uwanka musulmi na bakin ciki kai ma ya same ka abin da ya same shi na farin ciki kai ma ya same shi saboda ka yi rubuta masa takarda tare da nakalto maganganun malaman da muka ambata da ma waɗanda ba ambata ba don ya karfafi a sha'aninsa yana cewa idan mutumin makusanci ne ana ga cewa in ba a je an yi masa irin wannan ba irin lafi ba to a je amma batun a haɗu a ci abinci a rika zama ana cin abinci a wannan ba wani saɓani abu wasu kuma suka ga cewa ba wani abu abin da aka hana shine haɗa abin guda biyu wato haɗa abin guda biyu wato ya zama an zauna ana karɓar taziya kuma wasu sun zo sun ƙi tafiya har suna jiran sai an yi abinci an fito da shi wasu suka ce wannan shi aka hana amma in kawai dai mutum da ɗan uwansa su zauna a gida don su sauwaƙe wa masu yi musu ta'aziyya ka su je suna neman su su zo su same su a gida su yi musu ta'aziyya cewa wannan babu komai ba tare da kuma sun iyakance wasu kwanaki ba a sun dai zauna iya lokacin da suke ganin cewa yanzu galibi waɗanda da za su yi musu ta'aziyya sun zo sun musu kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kwana huɗu iya wanda suka suke zaton cewa za su yi musu ta'aziyya ba tare da wanda in ya zo ta'aziyya ba shi kuma zai rashe zamansa a gurin yana jiran a fito da kabaki, to suka ce inda wannan sharaɗin ko ba za a yi wani abu na sabawa Allah ba a gurin suka ce ba wani abu ba akwai wanda suna da wannan ra'ayin a ciki akwai Sheikh Ibn Baz shi yana gaba komai amma da wannan sharaɗin amma in aka haɗa biyun to dukan su babu wanda ya bada kofa wanda kuma galibi yanzu abin da yake faruwa kenan ba ɗayan bane wato kusan biyu ne dama suke haɗu wato wannan babu wata kofa da wani malami ya bayar na da da na yanzu suna maganar kana masu halattawa suna maganar cewa idan an yi wa mutum mutuwa yana iya zama a gida ko a masallacin kusa da gidansa dan a zo a yi masa ta'aziyya masu yi masa ta'aziyya in sun zo za su yi masa ta'aziyya ne su tafi ba kuma za su rashi a gurin ba sai da har lokacin abinci ya yi kuma kowa ya rika kallon mai mai gida cewa to lokaci yayi ya kamata a fito da wani abu kaga an fito wani gurin wallahi ban haka bambance shi da walima da su kek da lemo har a kawo a ce wanne ne zaka sha wato ana baka zaɓi ma a cikin yadda ka san walima ana biki ana wani ya zo wucewa ya ga ana ta ciye-ciye da tanda-tanda da lashe-lashe da shaye-shaye ya zo ya tsuguna shi ma aka kawo masa ya ce ya ce ya ce ƙoshi ya zo tashi ya ce to Allah maimaita mana shi a tsammanin ta walima ce ake yi wata walima ce ta farin ciki kaga zai yi addu'ar mai maimaita dan bai ga bambanci da walimar da yake zuwa ba to sai aka kwabe shi aka ce kai mai gidan da ya rasu ce ga bai sani ba to akwai gidan da aka yi mutuwa sai da aka shekara guda kullum taruwa ake koma gida a cikin abinci wai saboda gadara a nuna cewa an isa in wani ya isa shi ma yi wa mamacinsa haka a nan kano shekara guda aka yi ana zaman makoki kuma duk sanda ka je gurin lokacin abinci a zahari to za ka abinci to kaga Kuɗaɗen magada ake cinyewa dan waye zai dau wannan nauyin sai da gani da kuɗin mai gidan ne da ya bari ko ƴaƴansa suke wannan wannan fataka da kudin ba a raba gado ba to kusan malami ba wani malamin da ya bada wannan kofar inda ake magana shine zaman kawai ba tare da haduwa ai taro ba wasu suka ce babu komai don a cikin wannan akwai sauƙaƙawa wato su masu zuwa ta'aziyya su zo su yi ta'aziyya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwashi sahabbai an je an yi ta'aziyya saboda haka a je a yi ta'aziyya ba laifi bane annabi ya kwashi sahabbansa sun je sun yi ta'aziyya su usama da su ubay ibn ka'ab kaje sun musu sun yi ta'aziyya ga ga wani da ya rasu naka ba laifi bane dan an yi rasuwa ku je ku samu wanda aka yi rasuwa ku yi musu ta'aziyya ku yi musu addu'a ku yi masa mamacin sa addu'a shi kuma ku lallashe shi ku ba shi hakuri ku yi masa addu'a Allah ya ba shi juriya da da da hakuri na rashin da aka yi masa wannan babu komai amma zuwa a rashi har a ɗauko kaga a shekarun baya da ba kanofi amma yanzu har da kanofi ake ake ɗaukowa har da kujeru yanzu kama a kasashen laraba ma za a ɗauko har da su shayi da kahawa ana raba mutane da turare ana faffesa musu mata kuma su cika gida su mai da shi kamar gidan biki ga mata sun shi kwalliya da gwalagwalai wai za ta tafi ta'aziyya to kaga wannan babu wani malami da ya bada irin wannan dama saboda haka in za a dau abin sadda sadda to a dauke shi da sigar da su waɗanda suka halatta abin suka faɗa amma wasu da dama su sun ce ba gaba ɗaya ma kada a yi wasu da dama kamar da na gaya muku sun ce ma kada a yi to wanda suka ba da sassaucin ana iya yi to amma suna kafa sharaɗi da cewa na farko kada a ce za a rika kawo abinci da gidan mamacin ana ci na biyu kada mutum ya je ya rashi ya zauna a ki tafiya watakila ma ma'aikaci ne ana biyan shi albashi ya ki zuwa wurin aikinsa saboda yana zama makokin wani wanda maslaha ta al'umma za ta kukuce a rasa ta a dalilin wannan zaman nashi da na kada a yi zaman dirshan a kofar gidan mamaci sharaɗi na uku kada a yi wani abin da zai saba wa Allah a gurin ta hanyar ƙara tuna wa mutum abinda zai ƙara sa masa bakin ciki don wasu in suka zauna banda ƙara tunzura zuciyar shi mamacin eh, shi wanda aka yi mutuwar ba abin da su kai amma kai babban rashi kai kai kai kai wannan wannan abuwa sauraka in ma ya manta abin sai su ƙara sai su ƙara abin nan ka gafa gidan nan dishi yake kaza ke kaza yanzu shi ke nan karasa karasa wanda zai to saboda haka sai ta tunzura shi maimakon abin da aka ce a shi ne a tasliya ka lallashe shi ka nuna masa cewa ubangiji zai kawo masa madadi zai kawo masa canji zai kawo masa kaza ka nuna mamacinsa ya ji daɗi ya mutu akan sunna ya mutu akan tafarki kana masa ana masa kyakkyawan fata wani abu ne da zai kwantar masa da a sai kai ta maganganu da su tunzura shi to kada a yi irin wannan da irin wannan sharadi haka da in mata ne kada a samu niya a samu koke-koke ko a samu wani abin da zai saba wa Allah a haɗuwarsu to wannan shine waɗanda suka halatta abun suka suka sa waɗannan sharuɗin wanda duk ba abun su ba inda ake bin su illa gurare kaɗan wanda ba yawa saboda haka ba laifi don ayo mutum mutuwa ya zauna da shi da waɗanda suke makusantansa domin mutane da su musu ta'aziyya kuma ba tare da an yi taro ba ba tare da an yi taro ba dan shi kansa taron zaka ga cewa yanzu alfahari alfahari yake in gidan mai kuɗi ne kaga an cika amma in gidan talaka ne sai ka ga sai sai ƴaƴansa ba a zama saboda in ka zauna kyama ba abin da zaka samu ba a zama amma in gidan mai kuɗi sai a cika to kaga duk wannan yana nuna cewa akwai wani abu ba ba, ba magana a ce kawai ta ka mutane ba to shine malam yake cewa wa inna abin da yake sunna an yusna li ahli al-mayyit fa ayi abinci akai musu ba a cinye nasu ba لأن مصيبتهم تشغلهم ده su tana شغلت da su sai kaga wani lokaci aka yi irin wannan gida ne na talakawa mai gidan talaka ne ya bar yaya wasu makota da wasu dangi jin cewa an yi rasuwa su dauki kayan abinci mai yawa su kai gidan amma ƙarshe ba ba ba, ba rayuwar ba masu zaman makoki aka kaiwa kafin ka ce bai sun cinye wannan abincin sun cinye ma wanda mai gidan ya bari wanda ya kamata idan har akwai irin wannan taimakon ana kaiwa gida to a bar musu don su ci gaba da ci har Allah ubangiji maɗaukakin sarki ya samu musu wata hanyar daban amma sai ka samu cewa ko da an kai taimako kuma an cinye wasu ne za su zo su cinye su tafiyar su لأن مصيبتهم تشغلهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نعي جعفر بن أبي طالب يعني أكا كي مثل عبارة جعفر ابن أبي طالب lamma shida bi mu'ta lokacin da yayi shahada a yakin mu'ta fa qala sai annabi yace na uli ali ja'far ta'ama ku yi musu abinci ku yi wa iyalan gidan ja'far abinci faqad ja'ahum ma yashghaluhum abinda zai shagal da su ya zo musu wato shine mutuwa don haka a taimaka musu da abinci don haka sunna ce idan an yi rasuwa a unguwa ka taimaka da ka taimaka wa su mutanen gidan da abin da za su ci har lokacin da Allah maɗauki sarki zai yaye musu wannan damuwar da suka samu shiga cikinta. Na. Wa haka za ma ya fa’alu kawunan akwaro na yau na ashura a mina likti hali wa likti zabi awin musafa hati wa likti sal. Fahuwa bidiyatun aizan la asalaha, walam yankuru ha a hadin min al’a’immatin mashuri, wa inna maru ya fi ha hadisu, manik ta sala yau ma'ashura'a من اكتسل يوم عاشوراء لم يمرض تلك السنة ومن اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد ذلك العام ونحو ذلك ولكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه وقال صومه يكفر سنة وكرر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أنجى فيه موسى وقومه وأكرك فرعون وقومه وروي أنه كان فيه حوادث الأمم فمن كرامته فمن كرامة الحسين أن الله جعل جعل استشهاده فيه ما وهكذا ما يفعله ما يفعل قوم آخرون يوم أشوراء من الاكتحال والاقتضاب أو الاقتضاب أو المصافحة والاكتساب هكذا ينادى حرام أبن wasu لنا أشوراء su sa kwalli mata su sa wato lalle a hannayensu da kafafuwansu awul musafaha ko kuma a haɗu da gaisawa wal ko ai wanka fa huwa bid'atun aidan to wannan ma bid'a ce la asla laha ba ta da tushe ba ta da asali ولم يذكرها أحد من الأئمة المشهورين باب wani limami daga cikin shahararrun limamai da ya ambaci da ya ambaci yin hakan wa inda ma ruwa fiha hadithu man iktasala yawm ashura abinda aka ruwaito game da wannan wani hadisi ne da yake cewa wanda ya wanka ranar ashura lam yamrat tilka sana ba zai rashin lafiya ba tsawon wannan shekara wa man iktahala yawm ashura wanda ya sa kwalli ranar ashura lam yarmat zalikal am tsawon wannan shekara ba zai ciwon ido ba wa nahu zalika da ire-iren waɗannan karirai walakin alladhi thabata an annabi sallallahu alaihi abinda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu ashura ya ya azumi a ranar ashura goma ga muharram wa amara bi siyamihi kuma ya umarni a azumci goma ga al-muharram wa qala yace sawmuhu yukaffiru sana azumtar ranar goma ga muharram yana kankar laifin shekara wa qarrara an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu ya tabbatar da cewa anna Allah an Musa wa qaumahu Allah ya tserar da annabi Musa da mutanansa a cikin wannan yini wa agaraqa fir'auna wa qaumahu ya nitsar da fir'auna da rundunarsa a cikin wannan yini wa ruwiya an ruwaito annahu kana fi hawadith al-umam cewa a cikin wasu manyan abubuwa suka faru a cikin al'ummomin da suka gabata fa min karamatil yana daga cikin karamar da Allah ya wa Husaini radiyallahu ta'ala anhu anna Allah ja'ala istishhadahu fihi ubangiji ya sanya. shahadarsa da ya yi ta kasance a cikin wannan yini to ana ibnu taimiyya bayan ya faɗi abinda wasu suke yi a ranar ashura goma ga muharram na bakin ciki da wato koke-koke da zagaye gari da dukan jiki da kirji da ainihin marin fuska da sunan bakin cikin mutuwar Hussaini cewa wannan bid'a ce ya saba wa abin da shi kansa wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da abin da shi kansa Hussainin ya yi ya saba musu ba ta farki ne na muminai ba ba ta farki ne na magabata na kwarai ba bayan ya gama wannan sai kuma ya dawo bangare na biyu bangaren waɗanda su kuma suka ruwaito wasu hadisai bara gurbi wasu waɗanda ba su inganta ba cewa dukkan wani wanda ya yi wasu abubuwa na kwalliya ko na ciye-ciye a ranar ashura kuma yana da wani lada na musamman da aka tanada masa ibn taymiya ce wannan ma bid'a ce sa kwalli ko ainihin yin lalle ko musafaha ana gaggaisawa ana murna kamar ranar idi ko ayi wanka ce duk wannan bid'a ne ba ba shi da asali addini bai zo da wannan ba kuma babu wani malami cikin malaman farko mashuhurai da suka ambaci wannan ibn taymiya a cikin fatawansa yana magana cewa bayan an kashe Husaini mutane sun kasu bi wajen kirkiro wasu bid'o'i masu hannun riga bid'ar farko bid'ar nuna bakin ciki da takaici da ainihin ihu da koke-koke ranar ashura da marin fuska da kwakwazo da kuka da zama da kishi da rera wasu waƙoƙi da zagaye gari da sunan tunawa da ranar da aka kashe ne da kuma abinda wannan din yake haifarwa na zagin wasu magabata na kwarai da la'antarsu, da shigar da wanda ba shi da laifi cikin masu laifi har ma ta kai a zagi magabatanmu na farko a karanta wasu labarurruka na karya, a dangana su da kashe sayyidina Husaini a ce a ranar suka faru ce wanda ya kirkiro wannan burinsa bukatarsa shine ya kawo rarrabuwar kai a cikin al'ummar musulmi amma ba haka ba me zai sa duk shekara za a ɗauko wannan ranar ainihin a sa bakaken kaya ko a yi ta nuna baƙin ciki ko har ma a rika zubar da jini a cikin wannan rana ana fasa jiki da bulala ko ana fasa jiki da da ainihin wuka domin a zubar da jini a tuna wai jinin sayyidina Hussein da ya zuba to wannan abinda yake ake kokarin a yi anan shine ƙara samar da farraka a cikin musulmi a kuma rika girmama wani abu da ya zo ya wuce sannan kuma a je ana bauta wa kaburbura wani bida'ar farko kenan bida'a ta biyu bida'ar waɗanda suke nuna farin ciki da walwala da raba alewa da yalwata wa iyali ranar kashe sayi na husaini wanda ya faru inji ibn taymiya ce saboda a kufa akwai mutane bangarori guda biyu akwai bangaren waɗanda suke cewa mu yan tabutin alil baiti ne mu rundunar alil baiti ne wanda al-mukhtar ibn abi ubayd al-mutanaffi al-kazzab wani da ake kira al-mukhtar ibn abi ubayd al-thaqafi wanda ya da'awar annabci kuma magaryaci yake jagoranci shi yana jagorancin waɗanda su wasu yan alil baiti ne amma fa shi mutumin nan yana cikin waɗanda suka yi karyar da'awar annabci yace shi ma annabi ne wanda da karshe mus'ab ibn zubair ya kashe shi wani ɓangaren sa kenan sai ɓangaren wanda su kuma suke nuna kiyayyar su daga basu ga ahlul bait daga cikin su akwai al-hajjaj ibn yusuf al-thaqafi dukkanin su yan yan saqif abin nan daga kabilar saqif ne daga ta'ifa suke da shi abu ubayd abin nan al-muqtar ibn abi ubayd al-thaqafi abu ubayd al-thaqafi sahabi ne daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama babba wanda kuma ya yi abubuwa na bajinta a musulunci amma ɗansa al-mukhtar ya bata rawarsa da tsalle ya bata sunansa ya yi abinda har har ta tashi ana faɗarsa na takaici mutumin da ya yi da'awar annabci shi annabi ne ya yi da'awar ana masa wahayi ya yi da'awar kaza ya yi da'awar kaza kuma yana yin wannan har ila da sunan shi'anci ya fake da aƙila shi'a cewa shi yana daga cikin waɗanda suke san alif baiti da taimaka musu saboda haka ya jagoranci ya yake da dama domin ganin ya murkushe daular abdullahi ibn zubair a iraki karshe dai a wajen yaƙi a kashe shi sai shi kuma wancan wanda shi kuma ta bangare guda yana adawa da wannan gidan Shi ne alhajjaji ibn yusuf sakafi shi ma dai dan sakif ne shi yasa annabi sallallahu alaihi ya faɗe su su yayi magana su su su biyu ce za a samu wasu mutane sai kunu fi ummati kazzabun wa mubin za a samu makaryaci za a samu kuma mai halaka mutane mai kisa mai san tsotsar jinin jama'a al-kazzab sai gashi an ganshi shine al-muqtar ibn abi umayyah al-mubir din kuma mai halakar da jama'a sai gashi an ganshi ne al-hajjaj dukkanin su sun fito daga saqif to saboda da waɗannan suka kirkiro bid'ar kambama ranar mutuwar Husaini su kuma waɗancan sai suka kirkiro bid'ar nuna farin ciki da da kashe Sayyidina Husaini kaga an an yi kokarin yakar bid'a da bid'a shi yasa Ibn Taymiyyah ce wala turaddu al-bid'a bil bid'a ba yakar bid'a da bid'a abinda ake yi ana yakar bid'a ne ta hanyar kafa sunna izalatul bid'a wa iqamatus sunna haka ake amma ba izalatul bid'a wa iqamatul bid'a wannan ba za ta yi ba to waɗannan sun zo da bid'a waɗannan kuma suka zo da wata bid'a da suka yi hannu riga in aka yi bid'a to sunna za a kawo ita ce za ta yaki wannan bid'a bid'a da sunna da za ta yaki wannan bid'ar ta nuna wato koke-koke da ife-ife da mare-mare a ranar kashe Husaini sunna da za ta yaki wannan ita ce sunna da ta zo a cikin alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam allazina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ita ce sunna da ta zo a cikin alkur'ani da sunnar al-ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ne abinda aka shar'anta mu'mini ya faɗa amma ba a shar'anta masa ya bi gari ya sa bakakin kaya na yawo ba to ibnu taymiya yayi wannan maganganu a yayi irin wannan magana wannan magana ta shi tana cikin minhajus sunna yayi irin ta a cikin ittiba'u siratal mustaqim mukhalafat ashabil jahim to shi ne malam ibnu taymiya ya kawo daga cikin irin hadisan da aka ruwaito dan karfafar wannan bid'a ta biyu hadisin man iktasala yawm ashura lam yamrad tilka sana wanda duk yayi wanka ranar ashura to wai ba zai yi cuta a wannan shekarar ba ko wanda ya sa abin nan ya sa kwalli a ranar ashura ba zai ciwon ido ba a wannan shekarar hadisi yana cikin al-mawdu'at wato hadisan karya. littafin da ibnu jauzi ya rubuta ya sa masa suna al-mawdu'at wato hadisan karya. hadisin an jingina shi zuwa ga abu huraira amma in ji ibnu jauzi ya ce ba wani mai hankalin da zai yi shakka akan wannan hadisi na karya ne haka nan shi ma suyuti a cikin al-alil masnu'a ya kawo shi kuma shi ma ya hukunta masa da cewa hadisi ne na karya ibn jauzi ya kawo bangaren sa na biyu malik ta hala yau ashura lam yarmad zalika al'am ta hanyar jingina shi zuwa ga abdullahi dan abbas har alhakim hakim ibn abdullahi ne saburi al abu abdullahi ne saburi yake cewa ana abrau ila allah min uhdati juwaybir ba ruwana da wannan abinda juwaibir juwaibir shine wanda ake tuhuma da hadisin ce ba ina ina wato barranta ina neman kubuta a wajen Allah daga wannan abin da juwaibir ya ya kisa wal iktihadi wa ashura da yin sa kwalli rana ashura wato ce ranar da wasu jahili suke kira ranar cika ciki wato ranar cika ciki har ma kaga an bar wani abu na layya naman layya a kicinsa wato wajen jeladin nan sai a sai a rataye ta a gida yara na so a soya musu su ci amma an ƙi soyawa wai sai ranar cika ciki to cika cikin nan ba abu ne mai kyau ba ba ce ranar ka cika ciki ba ranar ta aka kai azumi ma wanda aka ce azumi ya kuma ce cika ciki to karanta waɗannan hadisai da mutanenmu suka zanci hadisai ne kamar annabi din ya faɗa har ana cewa ma annabi ya ce wanda ya yalwata wa iyalansa a wannan rana ubangiji zai yalwata masa arzikinsa tsawon shekara to kuma mu mutane mu duk inda aka ce za a yalwata maka arzikinka shikenan kuma sai ka karkata gurin ba tare da bincike ka jiga abin da aka faɗa din haka yake ko ba haka yake ba da haka ganin kamar hadisi ne sai sa aka karkata wanda kuma hadisi ne na na ainihin waɗanda suke gaba da da da alif baiti da haka sunna sai ba su yadda da duka bangaren biyu ba ba su yadda da maganar bikin ranar husainiya ba ba su kuma yadda da cika ciki ba saboda haka abinda annabi ya ce a yi shi ne a yi azumi shi ne ibn taymiya ce walakin allazi sabata an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu sama yau ashura annabi ya yi azumin ranar ashura bai kuma alakanta azuminsa da ranar ashura ba da kashe husaini ya kamata a fahimci wannan don kada wani ya zo ce to ai ɗan ba ya shuwa saboda ya san a lokacin za a kashe Husaini ne. ya zo ya samu mutanen abin da Yahudawa a Madina suna suna azumin wannan rana a lokacin ba a farlanta azumin Ramadan ba da ya zo ya suna yin wannan azumin ya tambaye su ya ce da su ma hazal ta sumuna. Wani wace rana ce wannan da kuke azumta sai suka ce yau yawmun azim anjallahu anjallahu fihi Musa wa qaumahu wannan babban rana ce a ciki Allah ya tsira da Annabi Musa da da mutanansa wa gharraqa fir'auna wa qaumahu ya nutsar da fir'auna da mutanansa fasamahu Musa shukran Annabi Musa ya azumce shi domin godiya fa nahnu nasubuhu da haka mu ma muna yin azumi a wannan ranar sai manzo Allah ya ce fa nahnu ahqqu wa aula bi Musa minkum min fi ku cancantar annabi Musa ka annabi Musa namu ne ba naku ba fa sabahu rasulullah wa amara bi siyamihi anan zamu ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi muwafaqa da wani aiki na ahlul kitab ya zo ya samu ahlul kitab akan wani aiki yayi muwafaqa da su akan wannan aiki shi yasa ibnu taymiya cikin littafin sa iqtida'u siratal mustaqim mukhalafat ashabil jahim littafin da ya gina shi akan batun akan matsalar sabawa waɗanda suke ba musulmi ba a cikin ayyuka sai yake cewa ayyukan da ahlul kitabi suke yi da sunan addini ko da sunan al'ada sun kasu gida uku akwai wanda yake an shar'anta musu wato an shar'anta shi a addinin mu wato addinin mu ya yadda mu su ma kuma an yadda su yi ko dai an tabbatar da cewa an yarda su yi ko kuma a su suna yi ba a sani ba an ta musu ba amma dai suna yi mu kuma shari'a ta zo mana da shi wannan kaso na farko kenan kaso na biyu wanda da an shara'anta sanda daga baya aka soke wato an shara'anta musu amma kuma daga baya alkur'ani ya zo ya soke wannan abin aka ce to yanzu ba shari'a bane kaso na uku wanda kwata-kwata ma ba a shara'anta shi ba su ne suka kirkiro shi to waɗannan ayyukan ahli kitabi sawa'un na addini ko na al'ada na ina ibada ko na al'ada ko wanda suke gaure da ibada da al'ada sun kasu gida uku ba sa fita da kashi kaso uku din nan abinda mu ma an yadda shari'a ne mu su ma kuma suna yi sawa'un shari'a ce ta sa su kuma ta sa suna da yi abu na biyu wanda shari'a ce ta ce su yi amma kuma qur'ani ya zo ya soke shi abu na uku wanda da man can ba amma shar'anta musu ba su suka kirkiro shi suke yi to shi shine eh, ibnu taymiya yake cewa aikin kaso na farko wanda shari'a ce ga duka wato shari'a ce ta duka bangarorin biyu shari'a ce a addinin alil kitab shari'a ce a musulunci kamar sawmu ashura din nan musulunci ya zo tabbatar da shi don haka shari'a ce a musulunci kuma gashi su ma suna yi sun ce annabi Musa ya yi, haka ya zama shari'a sawa'un yadda suka faɗa din haka ne ko ba haka bane shi dai abin ya zama shari'a annabi ya tabbatar da magana cewa a cikinsa ne aka tsira da annabi musa alaihi salam aka kuma halaka fir'auna da shi da mutanensa to anan duk da ai shari'an ta mana amma ana so mu saba musu wajen kaifiya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ya sai ce mu yi azumin tasu'a mu hada da ashura wato bi tara bi goma dai ya zama akwai sabawa da yadda su suke yi annabi yana son saba ahlul kitab ce mai tara mai goma a yace la in ishtu ila qabil la subanna tahid kamar yadda a sallah aka shar'anta mana wasu abubuwa a sallah wanda su su ba ta ba ta yi kamar kamar fadar amin ba sa fada ce mu mu karanta fatiha mu ce amin kamar sallah da takalmi su ba ta yi haramun ne mu mu aka shar'anta mana abubuwa da yawa aka shar'anta mana mu yi dan mu samu saba musu a cikin asalin sallah haka nan a cikin azumi yadda suke azumi ba ka muke azumi duk da cewa an shar'anta musu azumi mu ma an shar'anta mana kutiba alaikum as-siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum amma aka sassaba yadda za mu yi azumin ya zama ya saba da nasu su azumin su ba sahur mu kuma azumin mu da sahur su azumin su ba gaggauta buɗe baki sai duhu yayi mu kuma aka ce mu saba musu mu gaggauta buɗe baki mu jinkirta sahur kaga duk waɗannan abubuwa ne da an shar'anta amma kuma mu an nemi mu saba musu a wajen a wajen wannan sai wanda kaso na biyu wanda an shar'anta musu amma daga baya aka soke gaba daya kamar hana aiki ran asabar hana aiki ran asabar kaga shari'a a shar'ance su an hana su yin aiki ran asabar mu kuma da musulunci ya zo sai aka aka soke wannan babu maganar shar'anta hana shar'an kamar kamar kamar haramta musu wasu abubuwa na na dabbobi aka haramta musu cin kitse mu kuma aka halatta mana mu yi amfani da kitse to kaga shari'a su ce da farko amma ko musulunci ya shafe ta to kaga anan haramun ne haramun ne mutum ya ce zai kwaikwaye su haramun ne mutum ya ce zai kwaikwaye su a cikin wannan abin da musulunci ya dawo ya soke shi sannan ka so na uku Shi ne wanda ma kwata-kwata ba a ma shar'anta musu ba kawai su suka ga dama suka kirkire shi babu wani annabi da ya taba zuwa da wannan shari'ar to kaga anan ya fi muni kwarai da gaskiya ce ka yi koyi da wani abin da su ma a shari'ar su babu shi to wannan ne kamar kamar kamar mutum ya koyi da su suna yin maulidi to mamura mun maulidi kaga su su su waye san ba wanda ya san kamar kirista da zai zai maulidin annabi isa wa ya shi akai wa ya shi ba wanda ya tashi sai ka zo ka ce to ya za a shi ya girmama annabin sa ni ba zan girmama nawa ba sai ka kira ka kurkure shi a zo ana ana rijayya da kai kana kawo wannan hujjar to wannan kasan gaba ɗaya ma ai haramun ne shi ma ba a sa shi ba ballantana na kai koyi da shi ko an sa shi kai in ba sa ka ba za ka koyi da shi ba ba za ka koyi da shi matukar kai shari'ar ka ba ta zo da wannan ba to ya kamata a fahimci wannan wato ba wai duka wani abu wanda alul kitabi suka yi ba shari'a ta hana a shari'a ta yadda ka yi shari'a ta yadda ka yi ko da kuwa da can suna yi idan har shari'a ta zo ta yi amince to kana iya kai in ba ta amince ba ko ta soke abin ko ko su ma ba shari'a ba shari'a su bace to wannan haramun ne ka ce za ka yi wannan abu to annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same su suna azumin ranar ashura suka ce a ciki Allah ya fira da annabi Musa da mutanansa ya halaka fir'auna da mutanansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan tunda yana cewa nahnu ahqqu bi wa aula bi Musa minkum mun fi ku cancantar annabi Musa alaihi salam don haka sai ya sai ya azumin wannan ranar to zaka ga masu eh, halatta wato taron maulidi suna yin hujja da wannan su ce to gashi saboda tuna wannan ranar annabi ya ya ya ce aya na farko dai su fahimci cewa abinda duk annabi ya zama shari'a abinda annabi bai yi ba da suna addini bai zama shari'a ba man amila alai amala laysa alaiha amruna fa huwa rad saboda wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi shi mai shar'antawa ne yanzu da a ce wani ne ba annabi ba kama a ce abubakar da umar da waye sai ka ce to a nan ga abubakar da umar ya yi wani abin da annabi bai yi ba kuma ya zama shara to nan annabin ne da kansa shi kuma an riga an bashi an bashi shara abinda duk ya aikata ko ya yi umarni da shi shari'a ne saura kaga ba za ka zo ka yi kiyasan kanka ba ka ce kai ma tun da ya yi to kai ma kana da wannan authority sai kai anan kana gwara kanka da manzo sallallahu alaihi wa sallam sannan nan abu na biyu anan ba maganar ba maganar maulidin wani ake ba ba haihuwar wani ake magana ana magana an an tsere da annabi Musa a wannan ranar an halaka Fir'auna annabi yayi azumi ba wai gangami yayi yi taro aka yi na kasidu aka yi wake-wake eh aka yi lashe-lashe da ciye-ciye ba wanda ya yi ba annabi tara sahabban zabe ce ku zo bibi kai da aka tara mutane ne a zo a yi wasu wake-wake da abin nan shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi azumin ranar litinin a cikin bayanan da ya ce a ciki aka haife ni saboda haka kai ma in kana so ko kai sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama duk litinin kai azumi ba sai shekara ta zagayo ba a cikin kwana 360 kai sau daya shi ma kuma wani abin da za ka yi na rakashewa da holewa ba wa azumi ba kaga anan an yi hannun riga da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi annabi sai litinin kaga bai hada abin da da da da rabiul awwal ba sai sai rabiul awwal sai nan litinin aka tambaye shi yace fihi to fihi zuwa a ciki aka haife ni a ciki aka aiko ni saboda in kana so ka yi koyi da shi ka je ka kira shi ma maulidi amma yi azumin in kana so ta azumin ka na ranar litinin da ka ce masa maulidi sunan ba shine abin dubawa ba ya dace da aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ko bai dace ba amma ka zo ka yi hannun riga da annabi sallallahu alaihi wasallam a ce sai a shekara guda a sai a kwana 360 zaka tana annabi sallallahu alaihi wasallam sau daya shi ma wani biki ne za a yi a sawa yara sababbin kaya a yi kada da raye-raye da wake-wake kaga wannan ba bai dace da da aiki na masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam na gaske ba to shi ne shine mala yace warwi annahu kana fi hawadith al-umma a cikin sa an ruwaito sai da ruwaya ce kawai wacce ke ta ta masu tarihi ba ruwaya bace da tabbata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa a cikin sa wasu manyan abubuwa sun faru a cikin al'ummomi فمن كرامة الحسين أن الله جعل استشهاده فيه الله يسني سحادة a cikin wannan rana don karrama shi. wato don karrama shi gashi annabi Musa alaihi salam a cikin ta Allah madaukakin sarki ya masa wannan baiwa ta tsirar da shi daga fir'auna shi ma kuma Allah madaukakin sarki masa wannan baiwa ta ainihin bashi shahada a cikin wannan rana da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى wa وصحابته أجمعين Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan yake cewa ƙarin bayani game da hadisin ma'aiki sallallahu alaihi da yake cewa addinin nasiha. Qulna liman qala lillahi wa rasulihi wa kitabihi wa li a'immati na wa Ya ce me ake nufi da nasiha a cikin wannan hadisi? Yadda malamai suka yi magana nasiha ga Allah akwai da ake yin ta nasiha ga manzon Allah akwai da ake yin ta nasiha ga littafin Allah daban yadda kuma ake nasiha ga shugabanni da kuma sauran daukakin musulmi gaba daya sauraka nasiha ga Allah tabbatarwa da Allah haƙa sifofinsa na kwarai tabbatarwa da Allah sifofinsa da ya sifanta kansa da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da su da sanin haƙoƙinsa a kanka wannan shine nasiha ga Allah nasiha ga manzon Allah sanin haƙoƙin manzo sallallahu alaihi wa sallama da girmama shi da yi masa da'a da barin abin da ya hana da gaskata shi cikin abin da ya bada labari da tabbatar da sunnarsa da yada ta wani duk yana da cikin nasiha ga manzo sallallahu alaihi wa sallama nasiha ga littafin Allah girmama shi da karanta shi da aiki da abin da ya kunsa da cikin nasiha ga littafin Allah nasiha ga shugabanni yi musu da'a akan abin da bai saba wa shari'a ba yi musu nasiha akan abin da ya saba wa shari'a da gaya musu gaskiya yadda ta hanyar da ta dace duk wannan yana daga cikin nasiha ga shugabanni nasiha ga sauran musulmi shi nasiha ka ga dan uwanka yayin da kaga yayi ba daidai ba ka ja shi kai masa nasiha cikin a kalmomi masu taushi ba cikin wato kausasa maganganu ba ba kuma ka yi kokarin wato yin ta shi ba da ya ga masa tuna a cikin jama'a da zamana da nasiha ce da za ka yi masa take nuna soyayya saboda haka nasiha da ta zo a cikin wannan hadisi ta kunshi dukkan rayuwar musulmi gaba ɗaya tun daga tauhidi har zamantakewa ta tsakanin mutum da mutum shi yasa annabi ya ce addinin nasiha kaga kenan babu wani abu da aka bari na addini face ya shiga karkashin wannan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan wani babban mutum ya mutu akan yi sanarwa a rediyo ko a talabijin kuma akan lissafo mukaman shi mamacin shin yin haka ya halatta da yawa daga cikin malamai suna ambatan wannan cikin na'ayo al-muharram wato annabi sallallahu ya hana mai. mayyit mai shi shine watsa labarin mutuwa mutuwa annabi ya hana wannan cikin hadisai da yawa da suka zo akan wannan malamai sun yi ta bayanai wajen fadar meye wani irin labari ne aka yadda a bayan wani irin na'ayu ne aka yadda a yi za mu ga a hadisi ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam na'a annajashi na'a kaga ya bada labarin mutuwar najashi to kuma a wasu hadisi naha anin na'i annabi ya hana bada labarin mutuwa to haka malamai suke hada tsakanin aikinsa da kuma abin da ya faɗa na hani cewa an yadda a bada labarin mutuwa wato ga waɗanda ake so don a haɗu a samu waɗanda za su yi masa jana'iza su kai shi makoncinsa. wato a sanar da iya waɗanda aka san za a buƙace su kuma a samu alal akalla sahu ukun da ake so a samu ta hanyar wannan amma abin da ya wuce haka to bai halatta ba abin da ya wuce bukata to wannan ya shiga cikin annayul muharram da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi yasa za ga a cikin ahkamul janaiz na Sheikh Nasiruddin Albani duk ya kawo waɗannan maganganu na malamai wanda suka yi bisa doron waɗannan hadisai cewa bai dace ba bai dace irin wannan ba shi yasa shi yana daga cikin wasiyoyin da shi mai ahkamul janaiz shi Nasiruddin Albani ya bari a cikin abin nan a cikin wasiyarsa da ya bari yana cewa idan ya rasu kada a yada labarin a sanar da makota da 'yan unguwa na kurkusa a zo a yi masa jana'iza saboda kada a shiga cikin abin da a shari'a ta hana kaga anan ba batun a kai rediyo ko a kai jarida ko a tallata iya waɗanda suka abin nan a sanar da su ce amma duk da haka da yake Allah ya zuba masa wato kabuli duk da ba a yi na ayo din ba ya aka yi ya aka yi labarin sai fantsama irin mutanen da suka raka gawarsa ana faɗar cewa dubin naili tare da cewa an tabbaka wannan wasiyar da ya faɗa cikin wasiyarsa akwai a gaggauta kai shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa ana san yana daga cikin haƙƙin mamaci mumini a gaggauta kai shi to duk da an yi wannan amma mutane sun cika to wanda Allah maɗauki sarki ya so ya tara masa jama'a ba ma sai an yi na ayyun ba Allah da ikonsa da hanyar da ya gara ma sai ka kaga jama'a sun taru saboda haka ba ba wai birgewa bane wannan ba wai birgewa bane in bayan an yi jana'izar mutum ne an kai shi tsabarinsa, dan dai kuma a sanar mutane su san cewa wani Allah ya masa rasuwa wannan ba wani abu bayan an riga an yi abin nan ba da labarin kamar zo karatu a ce wannan wane ya Allah ya masa rasuwa a yi masa addu'a wannan ba komai ba amma lokacin da ya rasu din domin a jahiliya sukan yi alfahari da wannan na'ayi to musulunci da zo sai ya hada saboda ka abi abin sai ka ga wasu wurare har jinkirta jana'iza ake wai saboda labarin ya isa ko ina ko ka ji wani yana rigima wai ya ba a sanar da su ba wanda kuma ba sharaɗi ba ne in an yi rasuwa nan take kowa sai ya sani in ya sani ta wata hanyar da ba a tsara ta ba shi kenan ba komai amma a tsara wai hanyar da za a yi ta har ma ta kaga cewa wai ana kan jaridun da za su fito gobe su fito da labarin sai a jinkirta jana'izar sai an buga a jarida a cikin jarida kuma a ce a yau karfe ta za a yi jana'izar kaga wannan duk an saba wa musulunci a wannan haka duba littafin nailul fara. a kitabul jana'iz ya yi doguwar magana akan wannan wannan matsala din wanda yace idan na ɗauki harami ko haramar hajji a cikin jirgi na sa irami dan kaucewa yin harama a jidda to daga isa jidda sai aka ce za a wuce madina ni kuma na riga na yi harama a baya to ya zan yi shi kenan harmaka ba a warware ta kuma shi abinda zai sa ka warware ta shine in ka gama umara ka in mai matabattu'i ne ko ka gama hajjin ka in mai ifradi ne ba haka ce to tun da yanzu za a bi madina ba shi kenan na dawo kamar kowa a in ka ɗauki haraman nan sai ka sauke ta saboda haka sai ka yi haƙuri ka san cewa a cikin ibada kake wanda yake cikin ibada yana cikin lada sai ka yi haƙuri ka abin nan galibi akan sani ga masu bibiyar abubuwa akan san cewa yanzu an rufe an rufe hanyar madina galibi akan samu wannan labarin amma wanda yake can ƙauye kaga ba zai sani ba amma dai wanda yake wayayye yana bibiyar abubuwa rediyo kullum ana faɗar mai alhazai suke ciki zaka ji cewa an sanar ana sanarwa akan ce ranar kaza za a rufe tun kafin ranar ta zo sai a ce maka hudu ga zulkaida wato hudu ga watan zulhijja hudu ga watan zulhijja za a rufe za a rufe hanyar zuwa madina to daman an riga an sani su kansu ma'aikata suna zuwa da alazai sun san wucewa za su yi da su makka duk da cewa akwai wayayyu yan gari waɗanda sun an kai su za su zame su hau jirgi su tafi tunda ana rufe hanyar kasa ne da ita ce ta ya ku bayi kowa zai iya zunta amma hanyar sama ba kowa ma ya san yadda zai je iyako da yanki tikiti ba kuma ya zai yi watakila ma baya jin larabci ya zai ce mai sunan tikiti da larabci ya zai bukin waye <laughs> saboda haka ya kura ya shiga rububi to amma wasu wayayyu da suke nuna yan garanci to za su zagaye sun san hanyar da za su bi su je su yanki tikiti wannan ba a rufe ta saboda ba masu bin ta ba yawa dan ba a so ne a je a tushe a Madina din gidajeji sun cika abubuwa sun yi ana so a kada mutane zuwa Makka saboda haka in har ka riga ka yi harama saboda ka kana tawakkuin cewa za a wuce da ku abin nan dan kun makara ku ne jiragen karshe karshe sai kuma wani canji ya samu aka ce za a tafi kenan sai ka kura da ihramin ka kai ta fama Allah ya baka lada mace ce idan ta samu ciki sai rashin lafiya ta yi ta samunta to shine yanzu tana da ciki to ko ta iya shan magani don kada ta haihu ko koya za ta yi to ban sani ba ta iya shan magani ta barar da cikin yake nufi ko ko za iya shan magani nan gaba in dai ta barar da ciki ne bai halatta ba ta yi haƙuri tun da har ta yi sake ta samu cikin sai kai haƙuri har Allah ya sauke ta lafiya da ita addu'a idan kuma yana nufin za ta iya tsara tazarar haihuwar ta wannan mun shafa da cewa wannan babu laifi ta tsara tazarar haihuwa daga haihuwa zuwa haihuwa shekara biyu shekara uku wannan duk ba wani abin da aka hana shine ta yi yadda haihuwar gaba ɗaya za ta dakata kuma ba tare da larurar da za ta sa haka ba akwai larurar da za ta sa haka idan mace misali ana an wato an ga cewa a wajen haihuwa tana shan wahalar da da kyar take haihuwa ce in ta sake yin ciki ana tsoron wannan ya zama ajalinta saboda irin ganin yadda ta haihu ko kuma irin waɗanda ake wa cs an yi ɗaya an yi biyu an yi uku an yi hudu ce duk inda za a yanka a cikin an yanka don haka yanzu sai dai in yanka yanka za a yi to kuma ba a ba ta haka to sai a ce to shikenan wannan ta hakura da haihuwa saboda zai zama kuma haɗari a rayuwarta to in akwai wannan za a iya dakatar da haihuwar gaba ɗaya amma ba wannan kawai saboda boko ko su ba sa son gidansu ya yi kazanta ba a san yara da yawa za su lalata gida ko kuma a'a kuɗin makarantarsu saboda haka kwaya biyu ko uku kawai ake so a gani daga su kuma shi shikenan an kulle kofa to wannan haramun ne an koma jahiliya wannan bai halatta ba wanda yace yana san karin bayani akan hadisin inna lil qabri dharfa law naja minha ahad la naja minha sa'd ibn mu'az wannan hadisi yana nuna falalar sa'd ibn mu'az sayyidul aus wanda yayi shahada a ghazwatul khandaq ko ghazwatul ahzab aka harbe shi ya rasu yayi shahada a dalilin wannan harbin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin falalarsa da manaqib dinsa da yake faɗa yace inna lil qabri dhamma wato kabari yana yana matsar dukkan wani da za a kai shi cikinsa launa jaminha ahad da akwai wanda zai tsira daga wannan matsar lana jaminha ta ibn mu'az da a shi zai tsira wato kaga kenan ba wanda zai tsira wannan wani jarraba ce ubangiji yake yi wa dukkan wani mamaci a cikin kabari mutumin da da arshin rahman li mautihi ubangiji sai da girgiza saboda mutuwarsa amma duk da haka nabi ya ce sai ya ji wannan matsar daga baya kuma a yalwata masa kabarinsa waɗannan su ne tambayoyin da suka zo hannu da fatan abinda muka yi daidai Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam